يا خفي اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء والبلاء عنا يا خفي اللطف ربي لطيفنا وادفع الأخطاء وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba dai kamar yau ina jin kwanan wata zai zama ashirin da uku ko ga sha uku ko ashirin da nawa yau kwanan wata sha sha sha hudu kenan ko sha hudu ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina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 yanayin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa da wajen gidansa ban sani ba yau ina jin za mu tashi darasi na ashirin da hudu ne darasi na ashirin da hudu hadisin na na hadisin da yake magana akan wato falalan na na aisha قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أباب ديك مغانا أكن صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشم باب كان قسأ idan an shiga sosai a wani hadisin za mu tashi an ga hadisin ko um, abi musa al-ash'ari ne ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa falalal na na aisha akan mata fifikon na na aisha mata annabi sallallahu alaihi a akan sauran mata كفضل الثريد على سائر الطعام كمر في بيكون abincin sarid ne a bisa sauran abinci abincin sarid wani abinci ne da da suke da shi a lokacin wato gurasa ce ake haɗa ta da nama da romo gurasa ne da nama da romo a cakuda kaga dai daga ji wannan kayan daɗi ne to Wani abinci yana da kyau kwarai kuma yana da daɗi a wajen larabawa a lokacin babu wani abincin da ya fi shi kowa ya yadda ba abincin da ya fi sarid To shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta matsayin na na aisha da darajar na na aisha idan da za ka kwatanta ta da sauran mata to kamar yadda wannan abinci na sarid ya fifici sauran abinci to haka ita ma na aisha ta fifici sauran mata wannan abinci me yasa aka ce ya fifici sauran abinci na farko suka ce yana da daɗin ci sannan kuma yana da amfani a gangan jikin mutum sannan kuma yana da sauƙi wajen niƙewa a cikin cikin ɗan adam sannan wajen tauna shi shi ma babu wahala dan adam baya wahala wajen cinsa nana aisha allah kara mata yadda ita ce 'yar mutum na farko da ya fara yin imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yanzu za mu fitar da wajahi ma'ana fuskar da ta sa annabi ya fifita aisha din akan sauran mata me yasa na farko dai babanta shine mutum na farko da ya fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin maza kuma shine abokinsa na kud da kud baban ita Aisha Abubakar kenan sannan shine kuma halifansa na farko bayan ya bar duniya shine ya zamanto halifansa na farko Abubakar baban Aisha shine a duk cikin sahabbai wadda annabi sallallahu alaihi sallam ya zabe shi ya ce ka yi wa mutane limanci idan baya idan bana nan in bana nan na tafi unguwa kai ya ma wa manzon Allah limanci annabi yana nan din bai da lafiya sai na abubakar ya wuce limanci kaga kuwa duk mutumin da za a ce annabi ya tsaya a bayansa ya bi shi sallah ai ba wani dogon labari a kansa ko in dai har yana da matsayin da yana da kimar da yana da takawar da yana da imanin da yana da addinin da manzan Allah zai iya tsayawa a bayansa ya yadda da sallarsa ya bi shi sallah ai wannan mutumi darajarsa da ɗaukakarsa ta isa amma wasu da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya kwashe musu albarka a rayuwarsu su kuma wannan ba su da abin la'anta da zagi da tsinuwa irin sayidina abubakar as-siddiq gaskiya dai a fili take wanda Allah ya datar da shi kuma kaga sai ya bita wanda kuma ya kauce shi kenan ga abu da ya fito fili Allah ke um, duk cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama ba wanda ya kai na Aisha ilimi ita take yarinya amma in an zo babin ilimi kuma ita ce a gaba ita ce babba wannan duk fuskoki ne da za su tafifici sauran matan kai ba ma haka ba imamu zahabi a cikin siyar a alamin nubala allah ya masa rahama yake cewa a duniya allah bai halicci wata mace da take da ilimi irin na na aisha ba an bincika karab katab karatu dai da sanin addini to babu yana na aisha ba a yi irinta ba kuma ba za a yi ba ita ce a'lamu zawjatin nabi sallallahu alaihi wa aksar hunna riwayatan lil hadith kuma ita ta fi kowa yawan riwayatar hadisi a duniya mata ba wata mace da ta ruwaito hadisin annabi da yawa irin aisha bini bini za ka ji an ce an aisha ta radiyallahu anha bini bini za ka ji an ce an aisha ta radiyallahu anha kuma ita ce kadai matar da annabi ya aure ta a matsayin budurwa sauran matan annabi duk duka wato zawarawa ne ya aure su tana da matsayi tana da daraja tana da ɗaukaka mace ce mai yawan sadaka mai yawan taimako aka ce tana yin asusu tana daga cikin matan da suka fara samar da asali da tushe na yin asusu tara kuɗi in ta tara ta tara ba ita take ci ba sai ta raba miskinai haka ake haɗuwa miskinai mabukata a gidanta da yawa ta ta ciyar da su aka ce wata rana ta ciyar tana azumi har ta ciyar da komai ma gaba ɗaya ta manta kanta abinda za ta yi buɗe baki ma da shi ma ta rasa ga abin kuma amma duk ta bayar da shi saboda tsabar ta da imani Allah ji kanna na Aisha Allah ya ƙara mata daraja jama'a manzan Allah ne faɗi wannan falala ba abin da ke kan mu ma illa mu yi imani mu yadda da wannan yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin a duniya akwai mata masu daraja da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi na farko akwai nana Maryam sannan akwai Fatima yar gidan manzon Allah din sallallahu alaihi sallama akwai nana Khadija akwai nana Asiya a mata Fir'auna akwai kuma nana Aisha waɗannan su ne manyan mata a duniya duk duniya gaba ɗaya da annaba ƴaƴan annabawa da matan annabawa da duk gaba ɗaya babu matan da suke da darajar waɗannan khadija fatima kaga khadija da ita da yadda kenan da fatima yar khadija sannan aisha ina so ku lura da darajar annabi shi kaɗai ya kwashi mata uku a gidan annabi kawai an samu mata nawa uku khadija fatima aisha sannan idan ka fita waje akwai maryam maryam ibnati imran akwai kuma asiya maryam mahaifiyar annabi isa asiya matar fir'auna yukhrijul hayya min al-mayyit kenan mijinta shi ya fi kowa ƙin Allah a duniya su ne manyan arna kuma a duniya kuma ita ce tana daga cikin manya-manyan mata izkalar rabib ne indaka baitan filjanna. janna wa min fir'auna wa amalihi wa najjini min alƙaumin zalimin wannan asiya kenan sai wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين waɗannan duk mata ne da ƙur'ani ya ambace su khadija kuma kun san matsayinta da darajarta larabawa sun kasance a lokacinsu suna camfa yin aure a watan wato shawwal kula da wannan magana tana da muhimmanci ma'ana a ɗabi'a ta larabawa sun canfa yin aure a watan shawwal cewa ai ba a yin aure a watan shawwal yin aure a watan shawwal yana kawo rashin arziki yin aure a watan shawwal yana kawo kaza yana kawo irin dai canfi ne na mutanenmu kenan daman tun can akwai canfi to nana aisha tana daga cikin matan da ta ƙaryata wannan canfin dan kam ita sau da yawa ta sha aurar da mata a kawo mata 'yan mata tana kimtsa su ta shirya su gyara su a kai su gidajen mazajensu falala guda biyu na farko bata goyi bayan wannan camfin ba cewa aure a watan shawwal babu albarka ba ta yadda ba ta karya shi don musulunci yana yaƙar camfi duk abin da ya abin da camfi ya zo da shi to wajibi ne mu guje shi mu nisance shi don yana taɓa tauhidin mutum da aƙidarsa na biyu kuma cikin falala aisha ka duba a matsayinta na mata annabi mata annabi tana zama kuma a gida idan yarinya budurwa za ta yi aure sai a kawo mata ita ta shirya ta ta gyara ta ta yi mata nasihu ga yadda za ki zauna da da mai gidanki allahu akbar wanda da yawa yawa yanzu cikin iyayenmu mata wato sun jahilci wannan da yawa yawansu kuma ma ba a fiye yi ba a ɗabi'ar mu da dai iyayenmu kakanninmu suna wannan amma yanzu ba a fiye yi ba wajibi ne iyaye ku sani cewa duk yarinya idan za a aurar da ita yana da kyau a samu wasu manyan mata in ce manyan mata dattawan mata dattawan mata matan dattawa a ɗauki yarinyar nan budurwa a kai ta wajensu la'alla ta kwana ɗaya ko biyu ko ta yi ne a wajensu su koya mata rayuwar aure don sun yi jika da ita su yi mata nasiha ke in kika je yanzu kin girma yanzu aure za a miki nan da sati mai zuwa ko nan da kwana kaza ba a kaza ba a kaza shi namiji kaza ake masa in kin ga yayi kaza ki kaza in ransa ya ɓaci ciki kaza idan baya son kaza kada ki kaza ki zama mai tsafta ki zama mai ladabi ki zama mai biyayya kai ki zama mai son duniya kai ki zama mai kaza wallahi wannan malam yana da muhimmanci matuƙa amma matsalan mu shine yanzu haka za ka zo ka nemi auren a tukuikuya maka yarinyar nan a tukuikuya ta aje a zuba maka ita a gida ta je ta ta maka hauka saboda ba ta samu tarbiyya ba kuma ita uwarta wai ɗabi'a ta bahaushe wai uwarta wai kunya take ji wai ta zauna wai tana yi mata wannan wai yayi shi zan zo in sa ta a gaba ina mata magana abin nan ba ta yi bahaushe kenan amma lokacin da ta je ta hauka wa mai gidanta aka dawo da ita kina da bakin magana kuma amma baki mata tarbiya ba na farko makarantar boko kika sata ko islamiyya ba ta zuwa galiban yanzu 'yan matan na yawanci daga islamiyya 'yar islamiyya nan da ake ta gargajiya a cikin gwani wallahi ba sa zuwa amma da safe sai ta riga ubanta ma tashi ta yi wanka za ta fi jami'a ko za ta fi kwalaji ta yi ne tun da safe yawanci yaran mu ba sa dawowa sai yamma bayan la'asar ta dawo a gaci ta jefar da jakarta ta kwanta haka fa malam za ta yi ta yi ta yi ta yi har munzalin girman ta ya zo har lokacin aure a ci kwaikwaya ta akai ta ba ta iya komai ba kaga yarinya budurwa ta girma amma wala ba abin da ta iya babu abin da ta iya kuma wannan bokon wannan bokon da kuka yi imani da shi wannan bokon da kuka runguma ba da shi ake zaman aure ba wannan bokon kuma ba da shi ake shiga kabari ba so wajibi ne mu kula da waɗannan al'adu akwai ɗabi'u masu kyau wadda bahaushe yana yi amma mun ƙaurace musu ba ma yi yanzu gashi a karatu muna ji na na aisha akan kai mata yara 'yan mata akan kai mata yara 'yan mata tana shirya su tana kimtsa su saboda me saboda a koya musu rayuwar aure don Allah idan mun ji karatu mu yi kokari mu aiki da shi kada ya zama tarihi ni in gwada a gidana kai ma ka gwada a gidanka ba wanda baya so ya samu mata arziki ta kirki to ya kamata kuma yarka ta zama mata arziki kuma ta kirki kuma nasiha din nan da kake gani da faɗakarwa wani abu ne mai ban sha'awa kwarai da gaske yana taimakawa ‘ya'yan da suka samu gatan iyayensu suna zuwa su yi musu nasiha a gidajensu na aure to za ga auren su ya fi tabbata ana samun wasu za ga mutum dattijo ne ran haka kawai sai buga mota ta gidan sirikinsa ma'ana gidan wato mijin yarsa gidan yarsa na aure sallama da ita ta fito na zo in gaishe ku ne kuma in miki nasiha haka kawai ba sai ta yi laifi ba amma mu yanzu yawanci muna yi mu nasiha ne idan an kawo karata haka kawai wata rana ka wanke rigar ka tafi ka ce na zo in gaishe ku ne kuma miki nasiha a daɗa kiyayewa a kula to wallahi ba za ta manta da wannan ba za ta yi shekaru wannan nasiha tana shiga jikinta akwai abubuwa masu sauƙi da za su taimaka mana wajen gudanar da rayuwarmu amma gaskiya shaidan baya barin mu ibnu sa'ad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a duniya ya yi ruwaito wata riwaya take magana akan falalan na na Aisha ko kuma ta muna magana ne akan falala Aisha da take cewa Allah ya fifita ta akan sauran mata a duniya da abubuwa guda goma abubuwa goma Allah ya bata wanda bai ba wa sauran mata ba Allah ya ƙara wa na Aisha daraja Allah ya ƙara mata matsayi na farko ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba auren wata budurwa ba in ba ni ba take cewa kuma du na biyu manzon Allah bai taba auren wata mace wanda da babanta da mamanta dukkansu musulmai ne muminai ba in ba ni ba kula da wannan maganar ma'ana duk matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wacce take iyayenta uba da uba uba da uwa duk musulmi ne in ba aisha ba to kaga a nan gurin mu riƙe wannan gabar kafin mu wuce ta kaga ba daidai ba ne ɗabi'ar da muke da ita wai don mutum ya je ya auri mace ƙabila a rinka sukansa wannan jahiliya ne gargajiya ce ko mutum ya je ya auro wata wadda babanta ba musulmi ba ne ai yar wani arne ma ya je aura me laifi ne ya aure yar arni tunda ne ba arni ya bace ita ai uwarta ma kafira ne ai ba musulma bace uwarta wannan ba laifi man ka rike ka fahimta matan annabi karab kacab aisha ce kadai mahaifinta da babanta musulmi gaba daya sauran duk ba haka bane kowa idan an kawo tari za gani ko dai uban bai musulunta ba haka ya mutu ko kuma uwar ko kuma uwar da uban ma gaba ki ba musulmi bane ga safiya binta huyai babanta shugaba ne na yahudawa ma gaba daya safiya binta huyai ibn akhtab jagora a yahudawa su ne manya-manyan arna ga ramla binta abi sufyan yar gidan abu sufyan ko ban ce ma komai ba na ce ma abu sufiyan ka san kafin ya musulunta yana daga cikin manya-manyan arnan makka da suka taimaka wajen yakar annabi amma yana cikin arnancin annabi a aure yasa so jama'a amfanin karatu aiki da shi duk wanda ya ga wata mace zai aura dan babanta ba musulmi ba ko mahaifiyarta ba musulmi ba inda ita tana da nagarta in dai addini za a yi kuma in za a yi aiki da ilimi to babu wani aibu babu wata matsala a kai ka aura kawai ka rabu da jahilai su ci jahilcinsu bayan wannan nana aisha take cewa allah ya fifita ni akan sauran mata don ni ne allah ya saukar da ayoyi goma sha a kaina yana barrantar da ni daga sama allah ya saukar da ayoyi yana cewa ni barrantacciya ne ba da laifi ayoyin cikin suratun nur tun daga faɗin inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu sharran lakum lokacin da aka zarge ta aka yi mata makircin cewa ta yi alfasha wal iyadu billah sannan kuma nana aisha ta ce Allah ya fifita ni akan sauran mata ni kafin annabi ya aure ni sai da Allah ya nuna masa ni a hoto ma'ana mala'ika jibrilu aka ba shi kamata da hoto na ya nuna ya nuna masa ni gani nan kuma aka ce da manzon Allah hazihi zaujatuka wannan ita ce matarka lokacin fa annabi fa bai santa ba aka nuna masa ita aka ce gata nan ce a ce ashe yar gidan Abubakar ne duk matan annabi ba wacce ta samu wannan matsayi in ba na Aisha ba Allahu akbar ce da ni da annabi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna wanka a ƙwarya ɗaya a kwano ɗaya a banɗaki ɗaya ni ne Allah ya bani wannan matsayi da falala a cikin matan annabi ta ce ba wadda ta samu wannan matsayi in ba ni ba ta ce kuma du a duk cikin matan annabi babu matar da Allah ya saukar da wahayi a cikin annabi yana cikin zaninta in ba ni ba annabi yana cikin zaninta zanin na na aisha mayafin na na aisha yana ɗaure a jikin annabi Allah ya saukar da wahayi yana tare da ita duk matan annabi ba wanda ya samu wannan matsayi in ba Aisha ba ta ce muna tare da shi Allah saukan mai da wahayi Allahu akbar ta ce ni ne matar da Allah ya ɗauki ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gidana a ɗakina a hannuna a gidana a ɗakina a hannuna wannan duk matan annabi ba wanda ta samu wannan matsayi in ba na na Aisha ba ta ce kuma duni ne matar da manzan Allah ya rasu a ranar girki na a ranar girkinta annabi ya bar duniya yana ɗakinta yana tare da ita sannan abu na goma ta ce ni ne matar da Allah ya man arziki aka binne manzan Allah a ɗakina a daidai ta jama'a wannan duk akan wannan baiwa Allah ita kwaya ɗaya tal tilo Allah ubangiji ya daraja ta kimanta ta ya bata wannan matsayi ya bata wannan ɗaukaka Allah ya ƙara wa na Aisha falala daraja to shi yasa aƙida mai kyau ita ce san matan annabi da san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙaunarsu qala haddathana ali bin hujr qala haddathana Isma'il bin Jafar. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواية إمام مسلم da Imam الترمذي kamar wancan hadisin ne da muka karanta iri ɗaya ne bai da bambancin shi isnadi ne kawai sha bamban lalle falalan na Aisha kamar akan sauran mata kamar falalar abincin sarid ne a bisa sauran abinci muka ce sarid nama ne da gurasa da romo a haɗe nama tafaffan nama mai laushi kala haddasana qutaybah bin sa'id kala haddasana abdulaziz bin muhammad an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu kala أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ حديث ابن ماجه ده إمام الترمذي أبو هريرة يروي من حديثي وده درجة وأن حديث حسن أم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi ya ci wato wani nono akwai akiti sam a sauri akitin kai nono ne suke daskarar da shi da wuta nono sai a sa shi akan wuta a ta dafa shi a ta dafa shi a ta dafa shi sai ya yi kauri ya rike ya wuce kindirmo ya zama kamar irin ina alawan madara din nan ai kaga asalinsa madara ne ko yawa ake ake ake ake ake jika shi ake ake masa hikima sai ya zamanto mujammad a daskare to an ga annabi yana cin wannan shine sauri aqd to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ci an ce ya ci saboda ya tashi daga sha ko inda yana ruwa-ruwa ne a liquid to kaga sha za a ce shariba amma kuma tun da a sandare ko a daskare yake to wannan kuma zai zamanto a kala kenan to an ga ya ci kuma bai sake alwala ba abinda hadisin yake nuna mana kamar haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin wannan abin ana sandarar da ko daskarar da nono sallallahu alaihi wa sallama a kuma bashi ya ci sannan wannan yana nuna mana tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa cin wannan abin baya karya alwala akwai matsala da malamai suke tattaunawa a kanta a cikin littattafai na hadisi cewa duk abin da aka duk abin da aka aka dora shi akan wuta ya sha wuta to wannan baya kare alwala duk abin da aka dora shi ya sha wuta to baya karya alwala in an ci shi baya karya alwala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sake alwala ba la wudu'a mimma massatin nar ba a maimaita alwala da abin da aka ci ruwa ya taba shi wata rana an ga ya ci karfata na dabba nama ya ci da faffan nama ya tashi bai je sake alwala ba kuskura bakinsa kawai ya yi malamai suka ce shi ma wannan yana nuna mana duk abin da aka dafa shi a wuta in an ci shi ba za a sake alwala ba akwai riwaya da ake cewa naman raƙumi yana karya alwala naman raƙumi yana karya alwala imamun shaukani a cikin nailul autar allah ya masar hama ya kawo wannan matsala ya tattauna a kanta har ya kawo nasi ko hadisi da yake faɗa cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'amari na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shine baya maimaita alwala da abin da ya ci shi idan dai an dora shi akan wuta to kenan kaga ko naman raƙumin ne mutum ya ci tunda dafaffe ya ci an dafa shi kenan ba zai karya alwala ba قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم ala safiyata bitamrin wa sawiq wannan hadisin riwayar abu Dawuda ne da imam ibn Maja da imam tirmizi kuma hadisi ne darajarsa hasan um, hadisin yana nuna mana cewa kamar yadda anas dan malik ya ruwaito annabi ya yi aure ya yi walima annabi ya aure ya walima wa ya yi walima wannan matar ta safiya bintu huyai ibn akhtab yar gidan wannan ba yahudi da muka faɗa ɗazu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma ya yi walima amma da me ya yi walimar da dabino da gari dabino da gari sawik wani abinci ne da ake yinsa da gari suke kada shi su ci shi haka ka duba malam subhanallah alazim yanzu yanzu bari buga muku wani misali ka ce kaddara yanzu wani ya yi aure sai ya gayyace ka walima da ya gayyace ka kun zo kun zauna kun yi layi kuna jiran za a kawo abinci sai ya taho da dan faranti da dabino ya bi ku a layi ina jin wani ma sai ya yi tsaki ya tafi wani ya zage shi ba amma ku lura da wani abu guda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dibinon nan da kake gani wannan dibinon shi ya tara safai ya ce yana da walima aka zo aka haɗu ya fitar da shi ya kasama musu aka cici aka ce ala sa albarka ala sa albarka kamar yanzu misalin mutum ya gayyace ko lima ya ɗauko garin kwaki ya kwaba garin kwaki ya zabga masa kuli ya bi ku da shi a layi ina jin <laughs> wani ma sai ya daina masa magana ma a rayuwarsa gaba ɗaya kuna ganin yadda rayuwar mu ta yi nisa ko yadda muka muka muna kukan talauci amma kuma ga wasu abubuwa da shari'a ta nuna mana za mu iya yin cikin sauƙi amma ba mu yadda da su ba duk zurfin imanin mutum da ta kawarsa kaɗan ne yanzu za ka samu mutanen da za su iya ɗabbaka wannan kaɗan ne wani ma cewa zai taɓa wannan abin kunya ne kan gaskiya gwanda ma a hakuna da wali ba da zai ce abin kunya ne kuma wallahi ba abin kunya ba ne to yanzu malam ta kai ga walima ko ko walima za ka yi ko jalof na abinci ka yi shinkafa ka yi jalof ɗinta kawai ka kawo ka ba mutane ba nama za ka ga ɓacin rai wani ne ce ya za ka haɗa muka zo ka kawo mana abin nan in an ce walima ana nufin abu ne mai mai kwari in ji su da faɗa so shari'ar musulunci ba ta ce mana idan za mu yi walima sai mun kashe kuɗi kuɗaɗe an yi alfahari ba wannan ba daidai ba ne amma in an samu wadata da yalwa wannan ba laifi in an samu wadata da yalwa a ci nama a ci dukkan abin da za a ci mai amma in ba hali a yi iya abin da ya sa yin walimar shine ya fi muhimmanci ba wai kashe kuɗin cikin walimar ba yawanci muna ɗora kanmu abubuwa wanda shari'a ba ta ɗora mana ba kuma shi ya sa muke wahala a kai yanzu misali mutum zai aure zai walima sai ya je ya kama wuri wurin da zai kama rana ɗaya kama shi wajen dubu ɗari biyu da hamsin wannan guri mai arha kenan wallahi dubu ɗari biyu da hamsin ka kwatanta wannan dubu ɗari biyu da hamsin in bunan shinkafa zai je siya da na masara ya zube a gidansa ai abincin shekara nawa ne sannan kuma a zo a kira masu kaɗe-kaɗe a je a kira masu abinci na alfarma a buga kati shi ma buga katin nan na gayyata mutane sai ya ci wajen dubu hamsin a kira 'yan mata a yi tsiya kuma wai a ce wai walima ba wai walima an yi kina an yi rawa amma walima ba zai ce faci ba bayan an gama wannan duk ka bashi wata ɗaya wata biyu za su zo suna rikici da matarsa akan naira ɗari biyu da safe na cefane ne wallahi tafe ne mutum ya zo ya yi hidimar aure hidimar aure alfahari da da nuna isa ya kashe wajen miliyan biyu miliyan uku amma kuma ya je ya kama gidan haya na dubu ɗari biyu da hamsin ba ku fahimce ni ba a hidindimin auren alfahari da wane ne wane ne an kashe wajen miliyan biyu miliyan uku amma fa gidan da zai zauna gidan haya ne kuma dubu ɗari biyu dubu ɗari da hamsin ake biya wannan miliyan biyu miliyan ukun da zai ɗan tsallaka wajen gari kaɗan gida zai samu lafiyayye nasa halal malal amma bahaushe yana da gajeren tunani mutum ya zo ya kashe kuɗin da ya ishe shi ya je ya sai fili 50 by 50 ya jefar ya rinka kaiwa bulo ɗaya bulo biyu yana ginawa ba zai yi wannan ba amma ya yadda wanda ya zo ya alfahari ya ba wa mutane ya zubar da kuɗi kawai Allah ya ba mu ikon gyara ina faɗin wannan ne saboda ku samari matasa ba ku yi auren nan ba kuna nan zuwa nan gaba wallahi duk wanda ya rungumi wato alfahari a rayuwarsa to wallahi yana da wulakanci kuma a rayuwarsa ku ji da kyau da babban baki da wasali kuma ka ba shi lokaci in dai rayuwa ce ta duniya ba wannan duniyar ce ba ai ga ta nan ana ganin ta Allah ya mana mai kyau yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da farin ciki da jin daɗi a zukatan mutane daga cikin ma'anoni na walima a shigar da farin ciki da jin daɗi a cikin zukatan mutane kuma akwai nuna yan uwantaka a cikin walima sannan kuma akwai kyauta a cikin walima akwai zumunci a cikin walima shi sa aka ce ayi walima ana yin walima ne ba dan aure kaɗai ba ko haihuwa aka yi ma ka ji daɗi Allah ya baka arzikin haihuwa to za ka iya yin walima ko makaranta ka samu ka sha wahala kana neman makaranta ya halatta kai walima ko wani aiki ka samu ya halatta kai walima don nuna wa Allah godiya kamar yadda imamu shaukani ya kawo a cikin nelo autar yana bayani akan babin walima da kuma sababbai da dalilai da suke sa a yi walima wani abun farin ciki alheri ya same ka kawai aka buga ma waya aka ce ai an biya maka kujera bana da kai za a tafi sai ka ce abokananka ina da walima sai sun gama haɗuwa ka je ka nemo fiya watan ka leda guda naira sittin sannan kuma ka zo ka raba musu biskin ɗin ɗari biyu da hamsin a ce a tashi a ce a yi maka addu'a shikenan walima ta akwai wanda ya isa ya ce ba walima kai ba <laughs> ka yi walima ka don Allah ku dan jarraba wata rana yana da kyau ina jin zan gwada muku wannan wata ran kira ku raba muku dibino mu ga yadda za a yi wato wani abubuwan suna da kyau wani lokacin ka yi sai ka ji cewa lallai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka karya wato wato ɗabi'a ta ɗan adam ta nuna isa da ɗagawa to annabi yana yin walima don ya shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane in an samu munasaba a ciyar da abokanai a ciyar da makota a ciyar da 'yan uwa wannan safiya binta huyai wannan matar da annabi ya walima a kanta ai asalin ta ribato ta akai a yakin khaibar tana daga cikin ribatattun yaƙi babanta shugaba ne cikin yahudawa shugaban banu nazir kamar yadda muka yi bayani shekara ta bakwai aka kawo ta dihiyatul kalbi wannan sahabi da mala'ika jibrilu yake zuwa da kamarsa ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine ita wannan safiya ɗin ta faɗa hannunsa to sai sahabbai suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah ai wannan wato a wannan yarinya tsakani da Allah yar gidan manyan mutane ne babanta fa shugaban yahudawa ne kuma gashi Allah ya kawo ta Allah ya mata arziki na musulunci kuma gashi ta fada hannun wannan sahabi dihiyatul kalbi so ya manzan Allah muna ganin yana da kyau ka karbe ta kame da ita karkashinka um, don ya zama an daɗa tsare mata darajarta da girmanta annabi ya ce to ba komai ya yadda aka ɗauki bayi bayi guda bakwai a maimakonta guda bakwai aka mayar wa dihiya saboda darajarta mace ce mai kima mai matsayi aka ba da guda bakwai aka bayar da ita ita ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine cikin sakayya da annabi zai yi mata sallallahu alaihi wasallam da kimanta ta da daraja ta zai tabbatar da sunna sai ya ce bari ya yi mata walima ya yanta ta kuma ya aure ta walima shine aka ci dibino da gari Allahu akbar Allah ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wa sallam da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam tana auren wani mutum mai suna sallam ibn mishkam sallam ibn ah, mishkam sannan kuma ta auri wani mai suna kinana ibn rabi' ibn abil huqaiq wanda an kashe shi a yakin khaybar ma'ana maza biyu ta aura kafin annabi kaga dai duk matan annaban dai duk zawarawa ne galibansu. to shi annabi kuma ya aure ta ya yanta ta sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan hadisin yana nuna mana falalar yin walima da kuma zumunci da shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane sannan kuma mu rinka taimakon junanmu akan dukkan abu ko da bai kai ya kawo ba wannan abu ne mai kyau abin sha'awa ne قال حدثنا الحسين ابن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي ali أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله وانا حديث ان الترمذي ني كما حديث ني حسن ان الترمذي da wasu malaman sun rauna nashi ci hadisi ne abin da ya faru shine Ubaidullah ibn Ali shi hadisi daga kakarsa mai suna Salma dattiju. al ibn Ali da abdullahi dan abbas da abdullahi bin ja'far sun je gurin wannan mata da cijiwa salma asalin sunan jama'a mu lura tun da karatu muke yi salma ne salma shine bahaushe yake cewa salma amma in dai za a faɗi sunan a daidai to ya kamata a ce salma akwai ja dan kun lura a rubutun akwai ja salma so kuskure ne a ce salma kawai dan ka ce salma kamar salmatu kenan kamar abdullahi ne da za ka ji mutum sunansa abdullahi ko abdurrahman sai a rinka ce da shi abdul abdul abdul fa rabin sunan ne kuma cewa kai bawa kawai so duk wanda ya bari ake ce mai abdul kawai ba a ƙarasa masa ba to an gama da shi kuma an kashe masa suna salma ba salma ba salma ku sani kuma akwai ummu salama ita kuma wancan salama ake cewa salama ma'ana salamatu wannan kuma salma kamar yadda ake cewa salmanu salmanu kaga ba za ka ce salmanu ba to to mu kula da kyau duk wanda zai sa wa yarsa suna to ya sa sunan mai kyau a faɗi shi wannan baiwar Allah sunanta salma waɗannan mutane suka je wajenta tsohuwa ce ta yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da Allah ki mana abinci mana isla'i lana ta'aman mimma kana yuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yi mana abinci irin abincin da yake burge annabi dan ke kin yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama kin san irin abincin da yake so wa yuhsinu aklahu kuma yana kyautata cin abincin mana yana son ya ci wannan abincin ku duba sahabbai da bin sunna wala daidai da abinci ma so suke a yi musu irin wadda annabi yake so a dafa musu abinci irin wadda annabi yake sha'awa su ma su ci sai ta ce ayya ya ku yan ‘ya'yana ‘yan yara la tashtahi al yau ai ba za ku taɓa sha'awar abincin da annabi yake son sa a yau ina ai yanzu zamani ya zo ina <coughs> yanzu ko dattijo ko dattijuwa za ka samu su baka labarin abincin da suke ci a da a shekaru a da wala yanzu idan an yi shi a gida ba zai ciwo ba 'ya'yan zamani ba za su ci shi ba to shine abin da take nuna suke cewa ina ai ba za ku iya cinsa ba yanzu suka ce ke dai ki yi mana mu dai mu gan shi kuma sai mun ci shikenan faqamat fa akhadat min sha'irin fa kawai sai ta je ta je ta ɗebo alkama ta niƙa alkamar shine tahanatu nikawa ina irin dutsen nika din nan a sa masa abu ana nikawa shi yasa ake ce da injin nika injin nika an san injin nika ai ko sunansa da larabci tahuna <laughs> tahuna injin nika dai na tub tub tub tub din nan ko injin da ake abin nan markaɗa abu shi to sai ta nika shi alkama tana ɗibansa ba tankaɗe ba reraya ba wani menene kawai sai ta afka shi a cikin tukunya fa summa ja'alatu fi qidri kalmar qidr tana nufin tukunya ta zuba wannan gari a cikin tukunya kun ga da ko a yanzu yadda ake ai sai an sa ruwa ma ya tafasa ko ba sai ruwa ya tafasa ya abin nan ba ake zuba to shi ita garin ta afka kawai sannan wa sabbat alai shay'an min zaitin ta ɗebo mai ta ɗan zuba shay'an mana mai kaɗan ba mai da yawa ba ya ce kuma wa daƙatil fulfula wa tawabila ta daƙa in an ce daƙa wato niƙa wato dakawa ta daddaka fulful fulful barkono ko filfil duk ana cewa barkono A tawabil shine irin spices din me ake ce da shi kayan kanshin nan ha su citta su abin nan misali a wannan ne amma a wannan zamanin irin da irin wannan spices da ake sayarwa a roba ana dan zuba abinci ya kanshi to su abin nan su albasa a wancan lokacin su tafarnuwa duk yana cikin tawabin su citta din da sauransu wadda wannan yana ƙarawa abinci daɗi yana ƙara masa ƙanshi kawai da ta watsa shi malam ya ta hakan ta ɗauko shi daga tukunya ta ɗebo ta kwashe kawai ta miƙa musu kaga nan fa ba a ma maganan ruwa ba ba tukunna ba a yi magana a zuba mai ruwa ba haka ta tukuikuya shi ta basu ta ce to hada mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu to wannan shine abinda yake burge annabi na abinci kuma yana son cin irin wannan abincin haka yanzu aka kawo maka wannan kamar rabi dusa-dusa ne fa malam ai baka iya cin sa baka iya sa so wannan shine irin rayuwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta hakuri kamar yadda salma ummu rafi take ba mu labari ita wannan mata salma din <clears throat> ummu rafi ita ce wato tare ni ko ta karbi dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahimul muazzam dinna nan dan gidan Mariyatul Qibtiyya ita ce kuma ta wanke na na Fatima lokacin da Allah ya mata rasuwa mana dattijuwar mace ce kuma ta kasance cikin matan da suke wanzan Allah hidima suna musu aiki shi yasa su suka zo suka same ta suka ce ta taimaka ta yi musu irin abincin da annabi yake so ita ta yi wa nana aisha wanka na fatima wanka tare da ali bin abi talib yan uwana na disa yana nuna mana koyi da sabai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta abincin da yake ci suna kokarin su ga sun yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana nuna mana kauna annabi ta hakika shine kai koyi da shi a cikin abubuwan rayuwarsa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس عن نبيح العن العنزي نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة شاة فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا anna nuhibbul laham wa fil hadithi qissa wannan hadisin imam bukhari ne ya ruwaito shi da imam muslim da imam tirmidhi daga jabir bin abdullahi allah kara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo gidanmu jabir yake faɗa sai muka yanka masa dabba in an ce sha ko dai tinkiya ko akuya ya zo gidanmu muka yanka masu cinkin kwakwaya akuya sai annabi ya ce a ka annahum alimu anna nuhibbul laham kamar dai gidan jabir sun gane cewa lalle muna son nama annabi yake fada kamar jabir ya san ina son nama wani hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito shi um, abin da yake koya mana hadisi ne sahihi yana nuna mana cewa ashe annabi yana kai ziyara gidan sahabbansa yana kai me ziyara gidan sahabbansa duba daraja duba kima duba ɗaukaka duba matsayi duba isa duba sharafa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka yakan haƙura ya kai ziyara gidan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sai mu yi koyi da shi mu kyautata duk matsayin mutum yana da kyau ya rinka kai ziyara gidan na ƙasa da shi uba ya kai ziyara gidan 'ya'yansa shugaba ya kai ziyara gidan mabiyansa ba wai kullum kai sai dai aje a gaishe ka ba a'a sannan wannan yana nuna mana sahabbai sun koyi tarbiyyar karɓan bako yanzu ka duba da ya zo akuya ko tinkiya suka yanka masa mu yanzu bakuntar da ka je Allah ya sauwaƙe Allah gyara mana halinmu da ɗabi'armu ka zo wa mutum ziyara gidansa wallahi ruwan sha bai zai baka ba ruwa ko na ɗan ruwa fiye wata na ɗan naira biyar ɗin nan ya ɗauka dai ya ɗauka ce ga wannan ka sha ko da ba za ka sha ba karamci ne mutum ya zo gidanka ka ɗauki wani abu ka bashi amma wallahi ruwan nan ba zai iya ɗauka ya baka ba ruwa ba zai ɗauka ya baka ba haka za ku zo ku gama kama hanya kai tafiyarka saboda haka muka ginu amma wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba amma waɗanda suke da sauran dattaku ɗin za ka ga ai wallahi malam idan mutum wani ya zo masa gida ba zai iya zama ba ya tashi ya shiga ya tashi ku lura da kyau za ku ga ko dattawa ne iyayen mu kakanni idan yara ko jikokin suka je sai ga sun ta nema su ta buɗe kwanuka ba da wani abu da zan bawa yaran nan in mai gida yana da Allah ba ni ko naira hamsin ne in bawa yaran nan wannan karamci ne amma dan zamani ce da Allah rabu da su don sun zai an ba su kuɗi ya kamata mu gyara yan uwana so shi kam dabba suka yanka masa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ka kamar kun san ina son nama hadisin kuma yana nuna mana annabi yana son nama dan daga cikin abin da manzon Allah yake so duk bai same shi a wadace ba amma yana son nama kamar yadda arwaito yana son zaki abu mai zaki annabi yana son shi idan an kawo abinci in dai da nama to annabi sai ya fara duba naman nan tukunna shine ai wasu suke cewa ai ai sunna ne in an kawo abinci ka fara cin nama a'a <laughs> kai dai ka fara dai ka fara gyara shi dai kafin tsautsayi ya biyo ta kansa kawai <laughs> wani kuma ya ce kaga mai gomin naman nan ka gani kada wani ya zo gita ya zo ya zama ba rabona ba subhanallah <laughs> Allah gyara mana halin manzo Allah yana son nama sallallahu alaihi wasallam sai mu yi koyi da kyakkyawan karban bakunci ya koyan uwana karban bakunci abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake yana da yana da matsayi a musulunci to saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh